sallallahu wasallam wa baraka wa na ma'alai wa la'alihi wa asabi ajma'in amma ba yan wa jama'ar musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkan mu da wannan yammaci mai albarka mai yawan cike da ruwa yammacin talata ko 21 ga watan ramadan shekara ta 1434 wanda ya zo daidai da 30 cif ga watan julai na shekara ta 2013 a ci gaba da mu na alkur'ani mai albarka a wannan masallaci na abu huraira da ke garin sakkwato za mu tashi kan aya ta 189 a suratul araf kuma za mu iya ƙoƙarin mu gani idan zai yiwu mu kai ƙarshen wannan sura domin in samu in yi sallama da 'yan uwa jama'ar musulmi sai kuma zuwa wurin neman wata falala ba wannan ba بسم الله الله نما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا يشركون أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها Allah shi ne wanda ya halicce ku daga rayuwa guda ɗaya min nafsin wahidatin daga rayuwa guda ɗaya ita ce rayuwar waye annabi adam alaihi amma kaga nan bai ce min rajulin ba da sai ce wahidin sai ce min nafsin wahidatin sai amfani da kalmar nafs wacce take mu'annas ce mace ce a larabci daga rayuwa guda wa ja'ala minha zawjaha kuma sai ya sanya matar wannan rayuwar da gare ta turawa a sun kawo rikici sun shiga cikin wannan aya sun kutsa suka ce ai hawawu aka fara halitta ba adam wai dalili allah ta'ala ce min nafsin wahidatin wa ja'ala minha zawjaha don haka hawa'u aka fara halitta sannan sai aka halicci adamu daga gare ta wanda kaga wanda ya saba ma sauran nusus na alkur'ani ya saba ya saba ma sunna mutawatira ta manzo Allah ya saba ma abinda tarihi ya tabbatar to ce wanda Allah ya waja'ala minha ay min tilka an-nafs al-wahida ba min tilka al-mar'a liyaskuna ilayha Allah ya sanya matarsa daga jikinsa na ilaiha domin ya samu sukuni ya samu nutsuwa zuwa gare ta domin idan ya ɗauko halhalun rana to da daddare ta rungume shi ta ba shi hutawa domin idan yana cikin tashin hankali ta zama mai kwantar da hankalinsa domin idan yana cikin gajiya ta zama mai huce gajiyarsa domin idan yana cikin damuwa ta zama mai ɗebe masa kewa Shi ne shine ma'anar liyaskuna ilaiha wannan ya nuna ba don komai aka halicci mace ba sai domin ta zamo mai natsar da hankalin namiji saboda haka macen kirki ita ce wacce idan mijinta ya shiga damuwa ya ɓata rai ya murtuƙe fuska za ta duk iya ƙoƙarinta ta ga sai ta sanya shi ya murmushi da hanyoyinta na hila da dibara da Kisa da kisisina har sai ta gaca ta kwantar da hankalinsa ya samu nutsuwa to wannan ita ce macen kirki falama ta gashaha lokacin da mijin nan nata ya lullube ta gashiya ya gasha alghisha'u shine alghita'u mayafi lokacin da ya lullube ta kaga kenaya ta alkur'ani an sa abin da ake nufi ana don a gwada maka cewa namiji yana da tsananin bukatuwa zuwa ga mace saboda ka kai tuzuru ba kan malallin mutum kake ba e wanda baya da mata kamar warin takalmi ne ba cikakke ne ba kammalalle ne domin ba ya rufe kowa kuma kowa ba ya rufe shi sai dai kuma zani yawwa sai kaga matashi wanda ake sawa a ka shi rungume matashin yake don me domin ya yi tahayyuli a tunanin sai kawo wani abu daban ba audugar da ke gabansa ba allah sarki da zuru abin tausayi shi ne Allah ta'ala ce falamma a lokacin da ya lullube ta ya biya bukatarsa da ita ya ji daɗi ya samu kwanciyar hankali hamalat hamlan khafifan sai ta ɗauki ciki ciki mai sauƙi ba mai nauyi ba ciki da farko ba ya da wahala a farkonsa mace ba ta jin akwai shi sai dai kuma idan ya zo da laulayi zai fara canza mata ne wata mace daga ran da ciki ya shige ta daga ran nan za ta fara kyamatar wasu nau'in abincin da take ci za ta fara jin damuwa game da wasu za ta fara kasala za ta fara haraswa wata ta fara zubar da yawo wata ta fara kyamar kanshin da adashi take so wata ma kanshin tuyar abincin da take shi ne yake tasan mata da hankali sai kaga tana girki tana gudu daga kicin saboda ba ta son warin kai wata ma idan mai kazamin ciki ce to ba ta da kanshin da yake burge ta sai ta je ban daki kaga wata tana sha'awar ƙazanta na san wacce asusu kun san asusu ko na laka take sa a wata sai ta rinka cewa tana ci ba abin da yake mata daɗi in ba shi ba saboda me saboda yanayin jikinta ga baki ɗaya Allah ta'ala ya canza shi daga ranar da cikin ya shiga to amma sai Allah ce hamlan khafifan ciki ne mai sauki ba ya da nauyi da farkonsa falamma athqalat famarrat bih sai ta shuɗa da wannan lokacin na ciki kaga sai Allah ce hamlan alhamlu idan ka samu masa fatha shine wanda ake ɗauka a ciki ko kuma wanda yake akan icce amma in ka ce alhimlu to shi ne za a ɗauka a bisa bai a bisa gadon baya ko kuma wanda za a ɗauka bisa ka duk kayan da ka ɗauko bisa ka za ka ce himlu himlun saƙi haka wanda ka ɗauko a doron bayanka kamar da suke ɗauko buhun gero da baya za a ce ra'aitu ya hamilu himlan saƙila amma in ka ce hamlu to shi cikin ciki ake ɗaukarsa Allah ce famarat bihi sai ta shuɗa da wannan lokaci falamma asqalat lokacin da ta yi nauyi a yanzu ya fara zama halitta ya fara zama mutum da'awa rabbahuma sai suka roƙi Allah ubangijinsu su biyu kaga ita ke ciki amma da ita da uban suke addu'a saboda cikin nawaye nasu ne su duka biyu domin ai kada mu manta lullube ta yayi sannan aka samu cikin sai suka roƙi ubangijin su la in ataitana salihan ya Allah mun yi alƙawari idan ka ba mu nagartacce in ka ba mu lafiyayye in ka ba mu mai hankali in ka ba mu mai amfani lanakunan na shakirin muna shirin zamowa cikin masu godiya wannan magana ba ta shafi annabi adamu da hawa'u kaɗai ta shafi duk zuri'an banu adamu cewa lokacin da namiji ya kusanci matarsa allah ya ba ta ciki to da shi da ita za su fara shiga addu'a yanzu za su koma ga allah kamar matsayin mai ciwo ne babu lokacin da ɗan adam yake koma ga allah kamar sanda ya ciwo shi yasa wani lokaci ciwo yake zama alkhairi har annabi sallallahu alaihi wa alihi yake cewa man yuridillahu bi khairan yusuf minhu wanda Allah ya so shi da alkhairi sai ya kawo masa musiba domin me domin musiba tana sa mutum ya koma ga Allah to lokacin da mace ta yi ciki da ita da mijinta sai su kama addu'a Allah ka bamu lafiyayye Allah ka bamu mai farin jini Allah ka bamu kyakkyawa Allah ka bamu mai albarka ko ba haka ba sai suna cewa idan ka bamu mai albarka to za mu kasance cikin masu godiya falamma atahu ma salihan lokacin da Allah ya ba su lafiyayye ya cika ni'imar da ya yi a kansu ja'ala lahu shuraka a fi ma sai su sanya masa abokan tarayya ga abin da ne ya ba su malamai sun ce kamar ubangiji madaukin sarki yana nuni ga wani kaka daga cikin kakannin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ake ce makosai ibn kilab duk matarsa ta yi ciki bai komawa ga gumaka sai dai ya koma ga allah ya ta roƙon Allah ya ba da lafiyayye daman Allah ya faɗa su mushrikai idan suna cikin musiba Allah kaɗai suke roƙo amma idan musiba ta kuranye sai su kowa suna bautar da ba Allah to da aka haifi 'ya'yan gabaki ɗaya sai bautar da su ga wasu ba Allah 'ya'yansa daga abduddar sai abdul uzza sai abdul yaghus sai abdul haris bawan manomi kaga babu babu babu wanda aka bautar ga Allah kenan a ciki shine Allah ta'ala ya ce hadda abdul ka'aba akwai Allah ta'ala ya ce ja'ala lahu shuraka fi ma atahum sai su sanya ma Allah tarayya cikin abin da shine ya ba su fata'ala Allahu amma yushrikun Allah ya ɗaukaka daga shirkar da suke yi Allah ka bai da abokin tarayya ayushrikuna ma la yakhluqu shay'an yanzu shin daidai ne su yi ma Allah tarayya su haɗa shi da wanda bai halitta komai duk gumakan da suke bauta su ba su halitta komai wahum yukhlaqun banda nan kuma su kansu halitta su aka yi su gumakan yin su aka yi kai ne da kanka za ka je ka sassako icce ka zo ka kai gunkin da kai ka halicce shi ko kuma ka same shi ka sa dalma ko tasa ka narkata ka fito da shi a yadda kake so idan ruwan sama ya zo duk wanda yake na laka ne sai ka tarar da hannunsa ya balgace ko kunninsa ruwa ya tafi da shi sai ka dawo ka nemi wanda iya harkar ya gyaggyara maka shin wannan shine kuma kake bauta wala ya una lahun nasran Allah ce kuma gumakan nan ba su iya taimaka masu kai wala an fi anfusahum kan kansu ma ba su taimaka ba domin in aka ce wani bai iya taimaka maka yana yiwa tashi da ƙetesa ba zai taimaka maka ba ko kuma yana da halin taimaka ma amma bai da zuciyar taimaka ma ko kuma yana son ya taimaka ma amma wasu dalilai sun hana to wannan da aka ce shi ko kansa bai taimaka ma ya za a shi ya taimake ka kuma duk da haka ya zama shi ne abin bautar ka Allah ce wa in tad'uhum ila al-huda la yattabi'ukum gumakan nan in kun kira su zuwa shari'a ba su iya bin in ka ce magunki zo mu je mu yi kaza mai amfanin mu ba su iyawa akwai wani lokaci da aka yi ambaliyar ruwa a makka ruwan sama ya sauko kama da bakin kwarya daman makka ba ta da hanyoyin ruwa saboda duwatsu ce sai ruwa suka taru da yawa da haka sai masu bautar gumaka suka zo suna cewa ku fito mu tsira da mu da ku suna jin su to haka aka rinka su ana musu dallo ana ɗora su ga wuya ana fita da su don a tsirar da su kaga wa in tad'uhum ila al-huda la yattabi'ukum in kun ce musu ku zo mu je ga ga hanyar shirya ba su iya bin ku Allah ya ce sawa'un alaikum duk dai ne gare ku a da'autumuhum kun kira su am antum samitun ko kun kama bakin ku kun yi shiru ba za su iya bin ku ba saboda ba su da hankali kuma ba su ji ba su gani ba su iya amfanin kansu ballantana su amfani muka lura Allah tabaraka ta'ala nan. abubuwa guda biyar ya jero mu mushrikai dangane da gumakansu domin jan hankalinsu kuma kowanne sai mu tarar da mai bi masa ya fi shi wato ya fi shi nuna cewa bai dace a bisu Allah ce na farko a yi shirku na mala ya shay'an suna shirka da Allah kuma daidai ne su yi haka su haɗa shi da wanda bai halitta komai ka fara tunanin ma wannan bai yi komai wanda ya wanda za ka bauta kamata ya shi ya yi ka kuma ya wasu ba kai ba sannan sai ce wahum yukhlaqun kuma su din kansu ma halitta su aka yi sannan wala yastati'una lahum nasran ba su iya taimaka maka wala anfusahum yansurun kansu ma ba za su iya taimaka ba sannan wa in tad'uhum ila alhuda la yattabi'ukum in kun kira su ku zo mu je mu tsira za su iya bin ku ba sawa'un alaihim alaikum ada'autumuhum am antum samitun duk ɗaya ne gare ku kun kira su ko kun kama bakin ku kun yi shiru kun ga da'autumuhum sai Allah ya zo da shi da fi'ili amma samt sai ya zo da shi da ismu fi'il samit samitun me yasa saboda kira ya tajaddad su kira su yau jibi ma in su samu matsala su sake kiransu أما الصمت فهو مستقر دائم لكن سي الله يتي أدعوتم كن يتكرن سو أم أنتم صامتون كو كن جابا كن كن ينشرون لا نسأل سامكم إن الذين تدعون من دون الله إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فدعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم وهو يتولى الصالحين إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم حقيقة وأنا نكوكي كيرا با الله با باين إريرنكم wato yadda aka halitta ku su haka aka halitta su to fad'uhum ku je kiransu. yi ta kiransu falyastajibu lakum su ko su karɓa maku in kuntum idan da gaske ne ya kamata a kira su a bauta musu ubangiji yana ƙara jawo su da su yi amfani da hankalinsu su sani bai kamata wanda ko ka kira shi baya ji kuma ka mai shi ubangiji abin kira da neman biyan bukata gare shi ba Allah ce alahum arjulun yamshuna biha suna da kafafun da suke tafiya a kansu ba su da su kaga ashe ku kanku mafi su ubangiji ana yana ya ta laisa lahum arjulun yamshuna biha wa laysat lahum aydin yabtishuna biha wa laysat lahum a'yunun yubsiruna biha wa laysat lahum adhanun yasma'una biha ubangiji yana iya cewa haka amma sai ya tambaye su domin amsar ta zamo gamsasshiya daga wurinsu su zamo su ne da kansu za su ba kansu amsa alahum arjulun yamshuna biha suna da kafafun da suke tafiya a kansu amsa ita ce am lahum aidin yabtishuna biya ko suna da hannayen da suke damƙa da su amsa ita ce babu am lahum a'yunun yubsiruna biya ko suna da idanun da suke gani da su idanun an masu na laka amma ido kuru-kuru ba a gani amsa ita ce babu am lahum adhanun yasma'una biya ko suna da kunnuwan da suke ji da su kaga ubangiji yana jan hankalinsu kai kana da kafafu kai kana da hannaye kai kana da idanu kai kana da kunnuwa kai kammalalle amma ka bi wani abu zugum wanda ba ya ji ba ya gani ba ya damka ba ya tafiya wace irin toshewar basira ce wannan Allah ce kulli da shuraka ku to ku je ku ta kiran abokan tarayyar ku kaga nan bai ci shuraka'i ba domin a hakikanin gaskiya ba abokan tarayyar Allah bane su ne dai a kashin kansu da raɗin kansu da tunanin suka mai da su abokan tarayya Allah ce to ku kira abokan tarayyar ku manzo Allah kul ce masu ud'u shuraka'akum ku kirawo mini abokan tarayyar naku sun makido ne sannan da ku da su ku haɗu ku shirya mini makirci fala tun tunziru ne kada ku saurara ni ku gani akwai abin da za ku iya min ba ku iya ba to ashe wanda ba ka iya haɗa kai da shi ka yi ma kowa cuta wanda ba ka iya amfani da shi ba ka iya amfanar da kowa ya za ya zama ubangijinka wannan barazana za mu iya kiranta ko yaya da aka yi masu ba barazana ce ta buge barazana ce ta gaskiya cewa da ku da iyayen gijin naku da dukkan mataimakanku in kun haɗu ki duni falatun zuru ku ƙulla min makirci ku ba ku iya mini komai wata baturiya ta musulunta akan irin wannan magana ta je tana binciken tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam ita ana ta tunani manzon Allah wani mutum ne da yake neman suna da shahara ya zo ya yi abin da ya ga dama ya kago alƙur'ani sai ta zo tana karatun tarihinsa sai ta cimma inda aka ba da labarin cewa ana gadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da dare masu tsaronsa daban da rana masu tsaronsa daban ana cikin haka sai ce duk ku tafiyar ku ubangiji na ya saukan min da cewa wallahu ya asimu ka minan nas Allah yana shirin kare ka daga mutane ce don haka ba ni bukatar kariya kowa duk ku tafiyar ku ku bari kowa bai ya isar da sharrin sa gare ni ba Allah na ya ishe ni bature nan ta ce in yayi ma kowa ƙarya ba zai yi ma kansa ba inda ba allansa ya ce masa zai tsare shi ba ba zai kori masu gadi ya jawo baka sarji dadi kan wannan sai ta musulunta da kun ga nan allah ta'ala ce walid ushuraka aku ce ku kirawo abokan tarayyar naku iyayen gijin naku sun duni falatun zirun da ku da su ku haɗu ku kulla min makirci kar ku saurara inna inna waliyallah ni ubangiji na shine allah majibinci na shine allah mai amfani na shine Allah mai kare ni daga cuta shine Allah waliyi alwaliyu shine majibinci shine mataimaki shine mai kariya to ni ubangiji na da ke kare ni shine Allah alladhi nazzala alkitaba wanda shine sassaukar da littafi mai shiriya da amfani da haske wa huwa yatawalla salihin kuma ubangiji shine yake jibintar mutanen kirki saboda imanin su da tsoron allansu wallazi na tad'una min duni wallazi na tad'una min duni la yastati'una nasrakum la yastati'una nasrakum wa la anfusahum yansurun wa in tad'uhum ila al-huda la yasma'u wa tarahum yanzuruna ilayka wa خذ العفو وأمر بالعنف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم والذين تدعون من دونه وأن دكوكي كيرا با الله كنا بوتا مسو لا يستطيعون نصركم باسو دا إيكون أمبانيكم wala anfusahum yansurun kuma ko kansu ma ba su iya amfani wa in tad'uhum ilal huda idan kun kira su zuwa ga shirya. la yasma'u ba za su ji ku ba wa tarahum na ilai. za ka gansu tsuru tsuru da idanu suna kallonka suna duba zuwa gare ka wahum la yubsirun alhalin ba su gani ya za a yi gunki da aka yi shi daga laka ko wanda aka sassaka shi daga icce ko wanda aka yi shi daga wato ainihin sanholama ko tasa ko karfe ya za a yi ji abin da kake faɗi masa idan kaga an masa idanu an masa yaggira an fito da ƙwaye baro-baro amma ba ta gani aikin banza ne Allah ce to khudhil afwa amur bil urfi wa a'rid 'anil jahili manzo Allah ka riki afwa al'afu yana da ma'anoni daban-daban al'afu shine abin da ya zo ba wahala ko kuma abin da ya saura kamar yadda Allah ta'ala ke cewa yas'aluna kama za yunfiquna afu abinda an ci an rage abinda an yi amfani da shi an bar saura me za mu yi sadaka da shi sai aka ce al'afu abinda bai kai kawo cikin kuɗin ku zakka kashi nawa ce cikin ɗari na dukiyarka ko dai kashi goma cikin ɗari ko kashi biyar cikin ɗari ko kashi ashirin cikin ɗari aljikin mallanko kashi kashi gwargwado abin za a fi da zakarsa zakkar dukiya gaba ɗaya ta kuɗi kashi biyar cikin ɗari ce to me kashi biyar cikin ɗari al'afu abin da bai kai ya kawo ba ko kuma al'afu shine yafiya idan an maka laifi ka manta ka yafi to a nan kowanne yana iya shiga saboda tabaraka ta ce huz kaga in ana so kai mutum afuwa ai bashi ne za yi ba an sani za yi ba amma su ake ka riƙi wannan ɗabi'ar har ta zamo hali ga jikinka ya zamo kai duk wanda ya taɓa ka ka yafe masa duk wanda ya maka ba daidai ba ka kyale shi wa murbil urfi ka yi rangwame sannan ka yi umarni da alkhairi ka yi umarni da al'urf al'urf abin da hankali lafiyayye ya san kyawunsa shari'a ingantatta ta sa hannu gare shi ta amince a yi shi don haka duk ɗabi'ar daga hankali tana da kyau kuma shari'a ta amince da ita to ana kiranta urf ana kuma kiranta ma'ruf kaga a shekarunci urfu ne kyauta urfu ce tukwici ma urfu ne godiya idan an baka urfu ne sada zumunci urfu ne idan aka ce urf to gaba dai ana nuni zuwa ga wasu ɗabi'u da mutane suka saba da junansu a ciki suka saba da mutuntawa a kai kamar idan babba ya zo a girmama shi kamar idan an ga wato mabukaci a taimaka masa kamar idan an ga wanda ya kasa a tado da shi yanzu a ƙasar nan idan mutum ya yi hatsari kafin ka ce kwabo ka isa wurinsa jama'a sun lullube shi duk me suke so su agaza mashi amma a Legas sai mutum ya faɗi mota ta zo ta take shi a yi awa biyu ana takinsa ba wanda zai zo ya jaye shi nan Legas ban ce turai ba ita turai ba a ko magana saboda me saboda bambancin orf shi yasa malamai suna ce ma al'ada orf saboda ga asali mutane ba su al'adantar abu face sai suna jin daɗinsa face sai yana taimakonsu face sai yana da amfani gare su wannan shi sa kullum muke kuskure ne masu ce addini ya zo ya gusar da al'ada a'a addini ya zo ya gyara al'ada domin galibi al'adun mutane abin kwarai ne to waɗanda ba na kwaran ba su ne addini zai gyara annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bu'istu innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq an aiko ne ne domin in kammala makarimul akhlaq ɗaya daga cikin magabata kuma dangin annabi sallallahu alaihi wasallam jika sayyidina hussein ja'far as-sadiq yana cewa hadihi ajma'u ayatin li makarimil akhlaq wannan aya khudhil afwa wa'mur bil urfi wa a'rid anil jahilin ita ce ayar da tafi komai haɗa ɗabi'un ƙwarai wanda ake so mutane su su faitu da su a العفو وأمر بالعرف وأعرض da kai kai daga قواوي asalin sa wauta shi yasa mara ilimi ake kiransa jahili domin me domin ilimi yake sa ka zan mai dabara ka zan mai basira ka zan mai hankali ka zan wanda ya san abin da yake jahili wawa ne don haka sai aka ɗauki sunan wautar sai aka ba mara ilimi to da Allah ya ce wa a'rid anil jahilin yana nufin duk wanda ya maka ba daidai ba bisa ga wauta da rashin sani to ka kau da kai da gare shi kada ka biye masa don kada a samu jahilai guda biyu alhur ibn qais ya kafa masa yadda umar hujja da wannan aya lokacin da ya bako waye na tubda hisn wanda yake mutum ne mai matsayi a jama'arsa sarki ne ya zo sai ya sauka wurin ɗan uwan nasa hurrub qais ya ce da allah kana da shiga a wurin sarkin nan ina so ka yi mini hanya in gana da shi hurru ya ce ai ba matsala zuwa fadan umar ba ta da wahala shi bai san abin da oyena yake nufin yi ba da aka zo sai oyena ya daɗe dibin sai da na umar ya jefa masa maganganu marasa daɗi yace wallahi innaka la tu'tina al-jazl wa la tahkumu fina bil adl kai azzalumi ne baka ba mu haƙƙin mu kuma baka yi mana adalci sai da umar ya dibi duk kokarin nan nasa wai a ce wai baya adalci ya shaci fushi da na kai sai lura lalle ya husata sai ce qala Allah ta'ala khudh afuwa wa wa'mur bil urfi وأعرض عن الجاهلين وإن هذا من الجاهلين يقولنا سركي ديني أما واواني دو الله كي حقوي حر يتي فما جاوزها عمر والله لما تليت عليه وكان وقافا عند كتاب الله يتي والله دا نكرن تام عمر يتي بيس الله كتاب يا زبو وند بيس الله آية الله دو أكا كرن تامس إتا تو سيا إيكي ديتا wannan aya kamar yadda muka gani tana cewa in an yi ma abu ka yafi in ka ga alkhairi ka yi umarni da shi kuma ka riƙe shi sannan kuma wawaye ka kau da kai da gare su kada ka biye masu domin idan ka biye masu za a yi ɓatatta da ba ta da kyawu wa in ma yanzu ganna ka mina shaitani na zuhun idan duk da haka ka yi iya ƙoƙarinka amma ɗan ya samu wata fisga gare ka ya sa ka fusata ya hana ka yafiya to fasta'iz billah nemi allah tsari duk lokacin da aka bata mare ba fushi za ka yi ba to da ka ji fushi ya cimma fasta izbillah, nemi tsarin Allah innahu sami'un alim Allah mai ji ne masani ne da ka nemi tsarin sa zai kawo ma da shaidan ne ya saka kai abin da ya dace don haka lokacin da wasu mutane suka fusata junansu suka rinka faɗa suna kokawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi waɗancan biyun na san kalmar da da sun faɗe ta da Allah ya gusar da abin da ke damunsu da sun ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim shikenan da magana ta kare haka ya kai dan uwa musulmi ka rike wannan ayoyi guda biyu khudhil afwa wa amur bil urfi wa arid anil jahilin wa imma yanzaghannaka minash shaitani nazghun فاستعذ billahi innahu samiyun alim da zaran matakka ta fusata da kai ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim da zaran abokinka ya zungure ka ce a'udhu billahi shaitanir rajim da zaran masinjanka ko lebaranka ko direbanka ko yaron gidanka ko kaninka ko dan cikinka ya bata maka rai ya maka ba daidai ba ka sashi aiki ya yi son zuciya fasta'iz billah innahu samiun shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallam a wasiyar sa take jami'a yace la taghdab mutumin da yace manzo Allah yi mini wasici yace kada kai fushi a'a kawai yace manzo Allah mani wasici ya ce kada ka yi fushi aka jima ya ce manzan Allah ni so da ke kai mani wata wasiya wacce za ta amfani ni garayata manzan Allah ce kada ka yi fushi ashe fushi hatsari ne ba haka a gaya ma kowa da kowa kada a yi fushi domin fushi hatsari ne to da yake ɗabi'a ce wa in bayan zagar na mina shaitani nazgur fasta billah in duk da haka ɗan ya samu sa'ar ka sai da ya fusatar da kai to yi ƙoƙari ka nemi tsarin Allah إنه سميع عليم الله زي قسم كرشيد من يناجي يناغني ينا سني إن الذين اتقوا إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا إذا مسه طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم فإذا هم مبصرون وإن ألسنتهم في الغي ثم لا يقصرون وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة وهدى ورحمة لقومي إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون الله يتي إن الذين اتقوا حقيقة وأن سكي جنس أورون الله إذا مسهم طائف من الشيطان إذا وني واتو shaidan ya samu damar wata shafa a gare su wato ko suka yi sabo suka aikata laifi ta zakaru nan take sai su faɗaka sai su wa'aztu idan shi ɗaya ya sa ka barin wajibi ko ya sa ka aikata haram ko ya samu wata mashiga gare ka to take sai ka tuna da Allah fa idahum mubsirun sai ga su suna gani da idanunsu suna hankaltar laifinsu suna neman gafar Allah da gare shi shi yasa mumini shine wanda da ya yi laifi da ya ce astaghfirullah kuma idan kana laifi kana roƙon Allah gafara to a kullum shaidan shine wanda yake taɓewa shaidan bai samu nasara akan ka ba kenan wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi Allah ce yan uwansu suna ta ƙara miƙo masu suna ta ƙara ingiza su zuwa ga bata sun malayu sannan ba su taƙaitawa ba ka yan uwan shaidan yan uwan shaidanu a kullum ingiza suke ga ɓanna ingiza suke ga laifi wa idza lam ta'tihim bi ayatin qalu laula jtabaitaha idan kuma baka zo musu da wata aya ba mu'jiza wadda suke gani da idanu ko suke shaka da hanci ko suke tabawa da hannu qalu laula jtabaitaha sai su rinka cewa ina ma ka zo mana da aya ai da ma ka zo da aya iri kaza ai kaga annabi musa sanda gare shi wacce da an buga mu dutse sai ya fashe a samu ruwa a sha kai kuma kaɗan zo mana da wata mu'jiza mai kama da wannan mana qul inna ma attabi'u ma yuha ilayya min rabbi ka ce musu ni ba ni shige a wurin Allah ba ni ce ma Allah yayi abin da bai tashi ni dai kawai ina bin abin da aka yi wahayinsa ne zuwa gare ni daga wurin ubangiji na ni bawa ne mai biyar ubangijinsa kuma Allah ta'ala idan ya so aiko aya yakan aiko ta ne a daidai hikimarsa a daidai lokacin da wato cikin hikimarsa ya dace a aiko da ita haga basairu min rabbikum Allah ce wannan alƙur'anin wato hujjoji ne bayyanannu daga wurin ubangijinku ba ku buƙatar kowace mujiza in gashi bai kamata wanda aka saukan ma alƙur'ani wanda kowace kalma cikinsa mu'ujiza ce kowace aya cikinsa mu'ujiza ce kowace sura cikinsa mu'ujiza ce sannan wai ya zo yana neman a kama sauta ga mu'ujiza nan tare da ku haza basairu min rabbikum wa hudan wa rahma kuma wannan Alƙur'ani shari'a ne daga bata rahama ce jin kai ne na Allah duk wanda ya bi shi miƙe zai samu rahamar Allah a duniya da lahira to amma kuma liqaumin yu'minun yakan zara rahama rahama ne ga mutanen da suke muminai a duniya da lahira amma waɗanda ba su da imani to suna da matsala ko an karanta musu alkur'ani ba ya zama rahama gare su domin ba su sauraren sa idan sun saurare shi ba su tadabburin shi idan sun yi tunanin shi ba su gane shi idan sun gane shi ba su aiki da shi to ya za a yi zama rahama gare su wa idza quri'a alquran wa idza quri'a alquran fastami'u lahu wa ansitu فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة تضرعا وخيفة ودون الجهر ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين إن لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه ويسبحونه وله يسجدون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون كما إذا أنكرنت القرآن فاستمعوا له ويسوراروا زواغريش أقول من سمع دا استمع shekaran jiya muku bayanin inda alif da sinun da ta'un suke shiga ko abu ne wanda ake neman sa don haka istami'u fastami'u ku saurara yana nufin ku kasa kunni ku saurari alkur'ani kenan ba wai ji kawai ba akwai wancan abin da kana jin sa ko ba ka domin duk murya in aka yi ta tunda kunnin ka abu da yake zaka jiya da kuma wanda kai ne kake neman ka saurara wa an sito sannan ku yi shiru wato akwai bambancin saurare da yin shiru a saurara akwai wanda yana saurare yana wani aiki amma anan sai Allah ya ce a'a ku kasa kunne ku jiya ku saurara la'allakum turhamun domin a yi jin kai gare ku malamai sun saɓani sun ƙari junan su sani akan cewa a ida ne ake nufin wannan aya ta aiki wasu suka ce a sallah lokacin da kake sallah kana bayan liman liman yana karanta alqur'ani fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun saboda annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa a da in ana sallah ana magana don kana sallah kana iya cewa matsamin ka mace ni ko kuma in wani ya zo sai ka ce gurgusa mu ba shi wuri gurgusa mai mai wuri ne ya shiga har tambayar juna ana yi ana sallah ana magana banda wannan kuma idan annabi sallallahu alaihi wasallam karatu biyansa suke an hana wannan tunda Allah ta'ala ya ce wa qumu lillahi qanitin sai suka daina magana to sai ya zanto in annabi ya ce alhamdulillahi rabbil alamin sai su alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim da yake guda guda annabi sallallahu alaihi wasallam karatu duk ayat da ya karanta su ma sai sun karanta sai aka ce a fastami'u lahu wa ansitu ku saurari karatu da haka idan liman yana yi a ɓoye sannan sai ku yi wasu malamai suka ce wannan aya tana magana ne a wurin hudu ba ta sallar juma'a ta roƙon ruwa ta idi saboda hudu ba tana kunshi da ayoyin alƙur'ani da nassin su da ma'anarsu don haka sai aka wajabta a saurare su to kaga wannan kam ai wajabcinsa ma ya tabbata daga nassin annabi sallallahu alaihi wa sallam da yake cewa ومن مس الحصى فقد لغى إذا قلت لأخيك أنصت والإمام يخطب فقد لغوت كوتي ما أونك كيك يشرو وكيما كاي واسع كازو بدل هذا هدوبك لا هذا جمعك don haka a wurin hudu ba suka ce wannan aya take aiki wasu kuma suka ce a'a ga baki ɗaya ne duk lokacin da ake karatun ƙurani wajibi ne a saurara wa hadha adhaful aqwal duk cikin wannan ƙaunuka da muka faɗa wannan shine mafi rauni cewa duk inda ka karanta ƙuran dole ne ka saurara wannan kama zai ba da lasin ga waɗanda suke disturbing wanda kawai zai zo ya kunna rikoda ya kasuwa ya sa kira a minshawi ko shurain ko huzaifi ko alaramma suleiman suleiman adam yake ko ahmad suleiman to in ka ce duk wanda aka kasuwa sai ya saurara da allah an kuntata mu jama kawai kuntata ba wani kuma cikin dare zai kunna falo ya sa kira wani yana tilawa wani yana tahajjud wani yana sunna ta musamman eh? wani yana muzakara yana karatun littafi amma kuma kai kace duk kowa sai ya saurari kaset ɗinka to shi ma mai tura baro yana sai da kaset in ya sa kira a kiran duk inda ya biyo dole kowa ya aje ya shiru ya saurare shi kaga wannan kauli yana da rauni kwarai da gaske mafi karfin su shine cewa ta sauka ne dangane da wato ainihin karatun sallah wadhkur rabbaka fi nafsika Allah ya ce ka ambaci ubangijinka cikin ranka a kullum ka rinka ambaton Allah mumini ana son kowane yanayi ya zama mai ambaton Allah kana zaune ka kira Allah ka kishin gida ka kira Allah ka tashi tsaye ka kira Allah ka karanci azkar na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka gani babu wani yanayin manzo Allah da bai zikiri shi yasa na Aisha take cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yadhkuru Allah ala kulli ahyani manzo Allah a kowane yanayi yana ambaton Allah da wannan zahiriya suka yi hujja cewa da wasu malamai cewa ko aban daki ana kiran Allah suka ce ala kulli ne. ta keɓance wani yanayi ba ta keɓance ba amma jamhurin malamai suka tafi akasin haka suka ce a wurin kazanta kan shiru ake ba a ambaton Allah to ya za mu yi to da ku kuka sani ko kai nazari kai tunani ko kuma kai yadda mahaifi ibnu taymiya yake ibnu taymiya ya ce sanda ina yaro idan mahaifina zai shiga man daki sai ya kira wani ya ce in zauna can waje in yi karatun qur'ani shi ko yana ciki kaga ya yayi saurare don haka sai ka kunna hansa ɗinka ka aje can waje huzaifi ne ma kira a kai ko kana ciki da amma in wani zai ɗauke baka hansa ka ce malamin mansur yayi min fatawa واذكر ربك في نفسك تضرعا Allah ce ka kira ubangijinka ka ambace shi cikin zuciyarka tadarru'an kana mai ƙanƙan da kai ma'ana kenan ka sa harshe kai amfani da shi wa khifatan kana mai ɓoyewa a cikin zuciyarka ka haɗa duka biyun wa dunal jahri min alqawli kuma ya zamo ƙasa da bayyanawar magana jama'a wannan yi daidai da abinda muka karanta can bai suratul anami ko bai daidai ba Allah tabaraka ta'ala ba so yake sai mun yi kuri idan muna zikiri ba ba so yake sai mun fito mun wahalar da gangar jiki idan muna zikiri ba ba so yake sai mun gwada mu duniya yadda muke zikiri ba tadarru'an wa khifatan muna masu kankan da kai muna kuma masu ɓoyewa wa dunal jahri min alqawl ya zama ƙasa da bayyanawar magana bil ghuduwi wal asar ku yi ta zikiri safiya da yamma kaga da safe lokacin da zaka fita aiki lokacin da zaka fita gona lokacin da zaka je ofis lokacin da zaka je wurin kwadago a wani lokaci kana buƙatar azkarus sabah wa'inda za su ƙarfafa ka su baka kariya daga Allah a lokacin da ka dawo gida kuma kana buƙatar azkarul masa waɗanda za su baka kariya daga wurin ubangiji kamar karanta amanar rasul zuwa ƙarshen ayoyin nan guda biyu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man qara'ahuma fi lailatin kafatahu duk wanda ya karanta su a wani dare to sun ishe shi Allah zai ba shi kariya da su to da aka ce mu kira Allah safiya da marece ana nufin mu yi kaga ko ba haushe idan ya ce maka safi da sai na gane shi wurin game ke nufi kullum to kai ta yi kullum wala takun minal kada ka zama cikin rafkananu duk wanda bai ambaton Allah safi da marece yana cikin rafkananu wanda sun kamanta Allah innal ladhina inda rabbika Allah ya haƙiƙa waɗannan da ke wurin ubangijinka su wane ne a wurin ubangiji mala'iku ne amma na musamman alladhina inda rabbika la yastakbiruna na ibadati ba su girman kai daga bautar Allah wa yusabbihuna suna tasbihin ubangiji suna tsarkake shi walahu yasjudun kuma ga Allah suke yin sujada idan ya zamo mala'iku waɗanda su an halicce su bai guda kuma fuska guda ba su iya sabo su ba su girman kai daga bautar Allah to mu an ba mu zaɓi idan muka yi kama da su muka bi Allah muka rinka bautar Allah muka rinka tasbihi safiya da yamma muna tsarkake Allah muna sujuda to darajar mu takan wuce tasu darajar mu takan ɗara tasu shi yasa annabawa a cikin mu sun fi mala'iku daraja wannan shine mafi rinjayen zancen malamai to kaga ashe ubangiji yana gwada mana tafarkin mala'iku domin mu bi saboda su la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maru ba su saba ma Allah ga abin da umarce su kuma duk abin da aka umarce su aikatawa suke wannan shine wuri na farko na alkur'ani a ƙarshen suratul araf kenan inda ake yin sujuda akwai wurare guda goma sha shidda wanda wasu daga cikinsu akwai saɓani sai da na abdullahi dan umar kamar da imamul bukhari ya kawo ya kasance yana sajada ko da baya da alwala domin yana ganin wannan sajada ba sallah da amma akwai daga cikin malamai musamman malikawa sun tsananta sosai sun ce ba a yin sujuda sai da alwala kuma sai an fuskanci alƙibla yawwa suka ce duk sharuɗin sallah sai an yi saboda haka su a gurin su dole ne sai alwala amma idan ka ce ina hujja tsayayya to fanan ne ake samun matsala hujja ta nassi cewa me yasa ba za mu yi sujudar tilawa ba sai muna da alwala haka sujudu shukur shi ma yana da wannan saɓani duk lokacin da wani abu mai faranta mara ya zo ko mai kuranye ma baƙin ciki kana zaune sai aka ce babban aminin nan naka da efcc ta kama ya yi firi sai ka ce allahu akbar sai ka kai goshi ƙasa ka yi sajada kana mai godiya ga allah maɗaukakin sarki ka iso kenan ka taka birki ka faka mashin ɗinka sai aka ce matarka ta haifu kuma lafiya lau an samu ɗiyamaci ko an samu tagwaye haka sai ka ƙarasa babbar kariya sai ka duka ka yi sujuda kaga an yanci sai ka je kayo alwala sai ka nemi wuri tsarkakakke sai ka je sai ka fuskanci alƙibla kaga daɗin sajadan ma zai ɓace zai wuce saboda a lokacin da aka yi maka bisharar nan a lokacin nan ne yake da daɗi wata ainihin ka gabatar da sujuda to alhamdulillah a yau yammacin talata da ɗaya ga watan ramadan allah maɗauki saki ya ba mu ikon kammala tafsirin suratul araf kuma da yake ina da niyyar yin umra ba mamaki ya zama wannan shine ban kwana tsakanina da ku kafin in yi tafiya ina roƙon gafara ko daga kowa da kowa kuma ina shelanta muku cewa in akwai wanda ya mini laifi a cikin ku to ni tuni na daɗe da yafe masa ina roƙon Allah ɗauke sarki ya afuwa gare mu ya mana gafara ya sa mu karɓaɓɓiya ba lalle ne tafiya ta ta kasance gobe ba ba lalle ne ta kasance ko jibi ba amma dai yana yiwa wannan ya zama shine ban kwana ga wannan karatu malam abubakar cika gida dawa insha Allah tabaraka ta'ala zai karba ya ci gaba ina roƙon Allah ya masa dace Allah ya daidaita shi da sawaba ko kuma Allah ya muku muwafaka da saurare mai kyau da yin aiki da abin da aka saurara kuma gashi Allah ya samu yi wani karimin bako sakataren izala na jiha dr abubakar usman gidadawa watakila ma yana tafi da wani sako na alkhairi ban sani ba a karba kallawa bari mu baka sauran mintuna da suka rage mana kuma za su kai har minti kusan guda har goma ما شاء الله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين wato na ji tsoro da malam ya ce mani bako saboda ni dan gida ne <laughs> tun da malam ya dawo saudiya kusan ina cikin kalan musannifu na farko wanda nake jawa malam baki yana fassarawa to in malam ya ce min bako sai in yi dini ina kalmar ta fito kamar dai malam ba sakwatanci ya yi ba ya aro hausan mutanen wasu wurare <laughs> to alhamdulillahi Eh, ni dai na zo makaranta ne don in yi karatu kuma na samu wuri can na zauna ban san da aka yi malam to ko shi ko wakilansa dai an sa irin tabaron nan na hangen nesa sai aka ce lalle sai na taso na dawo layin malamai kuma ga shi ni almajiri ne to wannan dole zaune ɗaya nake dai kusan ni karatun ma ba duka nake ji tun da dai <laughs> ina ganin an kai ni inda ban kai ba alhamdulillah malam Allah ya saka da alkhairi kuma sakona guda ne gare mu duka yana da yi mana addu'a wannan watan da Allah ya kawo mu ciki Allah ya sa samu ci alkhairan da ke cikinsa kuma Allah ya kare mu daga wasu matsaloli in har akwai su Allah ya mana kariya daga gare su kuma malam da ya jibinci wa'ina ayyuka na alkhairai ba guda ba muna roƙon Allah ya saka mai da mafificin alkhairinsa Allah ya ɗora mishi a mizanin hasana tunashi sannan kuma abinda muka jiya wajibinmu ne mu yi ƙoƙari mu sa aiki ta ɗabiƙ saboda yanzu ilimi ya yi yawa ko ina ana samu in ka ɗauki kwamfuta ma tun ga 'yan boko an ba da assignment yanzu ba irin can da ba ne da sai mutum ya ta ƙwallon kansa ya samo ya kawo kana sa irin search term naka kawai sai ansa ta hito maka to ko ilimin addini ba an sami haka nan da yawa don haka wasa'il na samun sa sun yawa illa inda matsalar mu take wajen aiki don haka yana mana addu'a Allah ya ba mu ikon mu ɗabbaka abinda malamai suke karanta mana wanda yake kan sawaba wanda ya dace da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa kuma ina ji ban so in wuce nan dan kada a yi saurin gano cewa ban kai inda malamai kai ni ba wassalamu alaikum wa rahmatullah dokta allah ya saka da alkhairi muna ƙara faɗakarwa dangane da bayanin da muka so mai jiya cewa akwai kwamiti da ƙungiyar jama'atu izalisi bida kamata suna ta kafa lokacin da malam kabiru haruna gombe ke zuwa tafsiri a wannan gare na tallafa ma barayu kasancewar muna da kwamiti mai kama da wannan shine sahaba welfare fund wanda yake karkashin jagorancin malam jabir sani mai hula karkashin cibiyar sahabbai mu umarci wannan kwamiti ya tara gudunmawa da taimako daga bayan allah domin a hada a taimaka ma wancan kwamiti saboda a ƙara yayi damuwa da bakin ciki ga marayun da ranar sallah kila ba za su samu abin sawa ba a jiya na yi maganin cewa za mu kawo har da tsofaffin kaya masu kyau wankakku an yi mini tabiyi cewa shi wannan kwamiti kusan sababbin kaya kawai yake karba na ce to watakila kwamiti ne na masu hannu da shuni amma dai ina ganin idan muka tara abin da allah ya hore mana na kuɗi to muna iya sayan abin da ya dace na ga an fara kusantowa da wasu kayayyaki a nan gaba na watakila su bayan allah suka aiko da su yanzu ko to madalla to ina fatar a yi koyi da su na yi alkawarin zan kawo nau allah bai bani ikon kawa yau ba amma allah ya so ba zan yi tafiya ba sai na hannunta su ga wannan kwamiti kuma jiya an samu nasarar tara sama da naira dubu talatin idan da za mu tara kamar su yau to ila za mu sayi wasu kayayyaki a har hada domin a sake haɗawa in suka haɗu gaba ɗaya sai a kai musu ina roƙon Allah ɗauke sarki ya saka ma kowa da alkhairi wanda suka taimaka ga irin wannan aiki da masu ci gaba da taimakawa ga kowane da aikin alkhairi Allah ya musu jagora Allah ya sanya alkhairi ga rayuwarsu اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بي بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما بقيتنا واجعلها الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا نادمين اللهم امنا في اوطاننا واصلح ائمتنا وعلماءنا وولاه امورنا واجعل واجعل لهم البطانه الصالحه التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر الكفرة والملحدين وانصر عبادك المؤمنين المجاهدين في سوريا وفي مصر وفي كل مكان يا ذا الجلال والإكرام يا عزيز يا قوي يا كريم يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين